ga yadda ake season 2 na catechism kamar yadda ake gani bayan ya bude wannan za mu yi collecting free already nan ma za mu yi free so ba nan tabbatar na kar take ba akwai abin da ya kamata a ce kowa yana yi idan mun shigo shop din nan wanda daily check in ne kullum sai ka yi in ka danna nan wajen zai kawo ka zuwa nan so bayan ka zo akwai wannan abin wanda na ce muku kuna daily check in ɗinsa na can gurin kun wannan shine wanda ake samun exen ko point saboda haka kullum sai ka zo kai ko da ba za ka ke sayayya ba a katizin na nan ka dai make sure dai kana collecting wannan abun always so bayan kai sai ka zo ka danna wannan airdrop fast din wato nan gurin shine za ka zo ka shiga mu koma can main airdrop din gashi bayan ya bude kaman haka za mu jira shi a ne ake season 2 saboda haka yanzu idan an kalla za a ga airdrop mu ga yanda yake wikili Achievement force So ga yadda abin yake yau saura kwana arba'in daidai a gama shi. Saboda haka wanda za su iya yi na kyautan da ya bai da yawa amma premium ɗinsa kuma yana da tsada. Dan sai ka kashe a least wajen dala arba'in da uku star dubu biyu da wani abu ne dai ake kashewa gaskiya. So kullum za ka ke samun ga na free ga premium. Ga na free ga premium kuma airdrop ɗin calculation ɗinsa baki ɗaya a nan wajen yake gashi. gashi nan point dina yanzu misali da na fara guda 560 so sun yi calculation gashi nan sai ka danna nan gurin magani in ka danna za su nuna ma adadin abin da za ka samu airdrop amount gashi nan my point divided by total point total point din shine 849592 wato 849 million 592,770 sai mu divide by 560 divided by wannan total point din times 10 million yanzu duka duka nan bai fi 6 ba so inda dai baka yi premium ba gaskiya abin zai zama na cewa baka samun point da yawa ga yanda premium ɗinsa yake zaka zo ka yi buy premium bari mu siya yanzu kamar yadda ake gani star 2100 confirm to alhamdulillah yanzu mun yi premium gashi nan kamar yadda kuke gani confirm airdrop million pass shikenan kowane an buɗe mana yanzu gashi nan sai mu zo mu ta kilemin ɗin kayan mu an gani daga gashi nan sai mu ta kilemu da ina level 18 yanzu har mun da level na 23 380 a mala wato premium duniya ne yanzu kun ga foyin dina fa daga 50 din wannan yanzu har ya dawo nawa total foyin har na tafi 4360 to yanzu kuma kullum abin da zan ke receiving kullum zan ke karɓar double point double point to wannan shine yadda harkokin abin ya yake gaskiya amma ba premium sai a hankali wanda kuma suke na kyauta is possible yanzu wannan shine level level in ka dawo ma level ɗinka za ka iya kara shi misali level ɗinka kana yanzu wannan yana level 18 sai muka zo mu ce za mu kara shi addition level 19 zaka kashe dala biyu level 20 misali gashi nan har level 45 in kana so dala 56 in level 60 din ne kake so ka je duka za ka kashe dala 84 amma idan kai premium abin zai fi zuwa ma da sauki so ga masu sha'awar jin katisin season 2 sai ku fara amma free bai da yawa gaskiya na kuɗi ne ya fi yawa saboda sabgar mayan ɗin gabaki ɗaya fata zuwa sai da kuɗi wannan dai shine yadda ake airdrop fast na mayanin season 2 na katisin Allah Ubangiji ya samu dace na gode kwarai daga